da arba'in da ɗaya hijiriya kuma yau muna abu sha uku ga watan biyar dubu biyu da ashirin daidai miladiya wannan shi ne darasin mana goma sha tara a cikin darussan azumin watan ramadan kuma shi ne darasi na biyar a suratu fati aya ta saba'in da biyar wani laqad nadana nuhun fa la ni'mal mujibun ala ramma wa min muhammadin lawan wani dutse zai إن شاء الله ما لك تفضل cikin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون من العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نهدي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين إن من شيعته لإبراهيم وبسم سبحانه وتعالى يكتب قد نادى نوح فلنعم المجيبون حديث أنه يا كرائم ما دل دون الله متألق المجيبون ما تأمسى كيرا من يكرائم الوقت في كبقات أعبانه annabi musu alaihi salam ɗaya da cikin annabawan Allah ne masu girma balma cikin ulul azmi da mutum wanda Allah ya fasu a waje ɗaya a cikin alƙur'ani da suka fi kowa girma a zalunci mafi inganci kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa a kannan misafan da biyina. وإذ أخذنا ميثاق النبيين ميثاقهم وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا wannan shi ne surar da Allah ya kira shi a cikin alƙur'ani Allah ya ambace shi a wurare biyu a cikin surar da Ali Imran inna Allah hasafa adama da kuma zalika min an da'il ghaib to kuma inna Allah hasafa adama a wuri inna Allah ya. shi zaɓaɓɓen Allah ne subhanahu wa ta'ala wani Allah ya ambace shi a cikin suratul nisa'i inda Allah yake ba da labarin yayi wahayi zuwa gare shi kamar yadda ya wahayi zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana ce inna auhayna ilayka inna auhayna ilayka kama وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب Uh... ورسلا قد قصصناهم عليك and you gaya mana cewa annabnu shiryayye ne Allah ya shirye shi kamar da Allah ya faɗa wa habna lahu ishaqa yake ba da labarin annabi Ibrahim wa habna lahu ishaqa wa ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل وسليمان haka ubangiji ya ba da labari a takaice na annabi nuhu da mutanensa a cikin suratul a'raf a cikin ayoyin da basu biyar ba aka yi kissar aka gama ya aiko Allah ya aiko shi zuwa gare su Allah ya aiko shi zuwa gare su ya nemi su ba da gaskiya su kuma sun zargi cewa mahaukaci ne amma da ƙarshe sai Allah ya kifar da su ya halakar da su kamar yadda yake ba da labari a ga mutanen annabi hudu liyunzirakum واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة sai aka ba da labarin mutanen annabi Nuhu hakan zalika kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya bada labarin mutanen annabi nuhun a cikin suratul tauba da yake magana wato da mutanen makka ko kuma ka ce da munafukai ga baki daya da Allah subhanahu wataala ke cewa kallazina min qablikum kanu ashadda minkum quwwa kallazina min qablikum kanu ashadda minkum قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خابوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم ياتهم نبأ الذين من قبلهم ألم ياتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا to anan Allah ya yi ba annabi Nuhu tare da sauran annabawan da ya ambata a tatum rusuluhum bil bayyana, dukkan su manzannin su sun zo musu da wato hujjoji bayyanannu a cikin surat Yunus sai Allah ya ba da labarin irin kalubalen da ya faru tsakaninsa da mutanensa ya ce ayar da muka karanta ya wasu alaihim naba'a nuhin إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر alaikum مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم يفتو يفتونا فتونس وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنذرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه تلك قرية أن نبنوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كانوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين haka Allah da yake ta bada labarin annabi Nuhu a cikin Alkur'ani mai girma cikin suratu hud Allah ya bada labarin sa wala qad arsalna nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirun mubin Allah ya bada labarin abin da ya faru tsakaninsa da mutanansa haka zalika kuma ubangiji ya bada labari kissarsa doguwa a cikin suratu hud har izuwa yadda Allah ya halakar da mutanansa sannan sai Allah subhanahu wata'ala ya sake bada labarin sa a cikin suratu ibrahim alam ya'tikum naba'ul ladina min qablikum قوم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات haka dai ubangiji subhanahu wata'ala yake ta ba labarin sa har zuwa inda ya bada labarin sa a cikin suratul anbiya'i wa nuhan idnada min qabl fastajabna lahu fanajjaynahu wa ahlihi min al-karbi al-'azim da kuma a cikin suratul mu'minun ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ما لكم من إله غيره أفلا تتقون suratul ankabut da take nuna annabi nuhu ya zauna a cikin mutanen sa yana da awa shekara 950 Allah yake cewa laqad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alf illa 50 aman fa zalimuna shekarar sa wato dubu ba shekara hamsin yana kira zuwa ga addinin Allah to mutanensa ba su ba da gaskiya da shi ba har zuwa lokacin da ubangiji subhanahu wata'ala ya yi fushi da su ya yi wahayi zuwa ga annabi nuhu cewa annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana cewa babu wanda zai sake yin imani a cikin mutanenka illa man qad amana in ba wa'inda suka yi imani tun a baya ba to a lokacin shi ne da ya tabbatar da wannan wahayin da Allah subhanahu ta'ala ya masa sosai ya roƙi Allah maɗaukacin sarki a kan cewa kar ubangiji subhanahu wa a ya bar ko mutum ɗaya a cikin mutanensa wa saboda ba su yi imani ba domin in ya bar su za su gaba da batar da bayanta Allah ya ba da labarin wannan kiran da shi annabi Nuhu alaihi salam yewa wa a ko kira da yawa Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul qamar Allah ya ce wa laqad ja'ahum min al-anba min al anba ma fihi muzdajar laqad ja'ahum min al-anba'i ma fihi muzdajar hikmatun balighah fama tughni فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نفر نعم خش على أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا إذ منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح وذكر تجري بأعيننا تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل فكيف كان عذابي ونذر يا يا حكا to anan a jumlatan kisar annabi nuhu kenan dan abin da muka bari a cikin ayoyin da suka zo da labarinsa ba su da yawa kuma labaran annabi nuhu alaihi salam sun zo a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a hadisai mabambanta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana ba da labarin A annabi nuhu da kuma kiransa zuwa ga addinin gaskiya a cikin ingantattun hadisai shi dai nuhu an ce mahaifinsa jikan annabi ibrahim ne a afuwan jikan annabi adam ne alaihi salam suna ba da nasabar duk da cewa babu wani dalili ingantacce a kan tabbatuwar nasabar amma dai abin da ya zo a cikin littattafai na tarihi ana cewa shine nuhu dan lamit dan matu shalikh ko mutawashalikh da suna faɗa haka dan khanuh dan idrisu dan yardu dan mahaliya dan dan dan kinan dan kinan dan anush dan shisu dan adamu alaihi salam shi kuma annabi nuhu alaihi salam yana da zuriya wanda daga cikin ƴaƴansa akwai abin da aka rawaito daga sa'id ibn al-musayyab mursalan wanda imam tabarani ya rawaito shi a cikin al-mu'jam al-kabir ta hanyar abdul a'la qala haddathana sa'id ibn abi aruba an qatada an al-hasan an imran ibn husayn a wani isnadin kenan afwan ruwayar ibn jarir al-tabari a cikin tarihul umam wal muluk amma a cikin isnadin sa akwai isma'il ibn ayyash wanda ya rawaito daga yahya ibn sa'id shi kuma ka'idar isma'il ibn ayyash in yi ruwaya a wajen wanda ba ɗan garin su ba to ruwaya ba ta da inganci cewa annabi nuhu alaihi salam yana da 'ya'ya uku akwai samu wanda shi ne baban farare larabawa kenan akwai hamu ne baban bakaki akwai yafisu ne baban jajayen mutane kamar mutanen china da mutanen turkiya da mutanen mongolia da mutanen kudancin asiya cewa annabi nuhu yana da yaya uku da samu da hamu da yafisu kowanne daga cikinsu ya haifi yaya uku samu shi ya haifi larabawa da mutanen fasha da mutanen ruma yafisu shi ya haifi mutanen turkawa da kuma mutanen da ake kiransu safalis da kuma ya juju wa majuju su kuma shi kuma hamu shi ne ya haifi ibtsawa irin mutanen nan masu wani irin haske a masar a yankin masar sannan kuma shi ya haifi sudan baƙaƙe kenan kuma shi ya haifi barbar su barbar za ka gamsu kamar buzaye buzaye ne kamar sadaka yalla sadaka yalla haka suke to abin da ya faru annabi nuhu da ya roki Allah subhanahu wata'ala to sai Allah ya wahayi zuwa gare shi cewa ya kera jirgin ruwa <coughs> ya nuhu a izna ilfulk ka kera jirgin ruwa bi a yunina wa wahina a kan idanmu muna kallon ka wasu sai su fassara da kulawa to eh wannan fassarawa ce fassara lafazi ne da laziminsa suna gudun su siffanta Allah su tabbatar da Allah ido saboda tsoron kar a kamanta shi da halittu amma abin da muka ce shine ka tabbatar da Allah sifar da ya tabbatar wa da kanta. in ya so abin da kake so na kamala kuma zai tabbata saboda in dai kan muna ganin ka ai za mu kula da kai fa idza kunna naraka fa fasa nar'ak wa wahayina kuma za mu turo maka mala'ika ya koya maka yadda ake yi kera jirgin ruwa shikenan annabi nuhu aka gaya masa ya je ya karyo ice zaka samu a cikin isra'iliyat har bishiyar ma da ya karyo din an yazo zo ba a taɓa sanin jirgin ruwa a duniya ba amma dai an san aikin kafinta saboda ya zo a cikin wani sashe na asa da suka gaji da da'awar da allahu nuhu yake musu suka ce la illam tantahi ya nuhu la takunanna minal marjumin za mu jefe ka da dukkan wata magana da baka zato ko kuma za mu jefe ka jifa da duwatsu in baka daina kiran nan zuwa ga addini ba to sai annabi nuhu ya ce to ku je duk abin da za ku mun kuma shine wannan aya ta cikin suratu hud ta cikin suratu yunus ta kan ta kan to don haka sai suka tarar da shi kuma yana kira jirgin ruwa sai su rubuta suna cewa ya no sirta najjaran ba'da an kunta nabiya a'a sun kuma an koma kafinta bayan da an zama annabi da ana annabi yanzu kuma an koma kafinta to sai Allah subhanahu wataala ya masa wahayi ya gaya masa ka dinga gaya masa in taskharu minna in dai kun kalle mu kun mana dariya saboda kuna ganin kun fi karfin mu fa inna naskharu minkum kama taskharuna za mu zo mu ma mu rama abin da kuke mana shikenan annabi nuhu ya gama ke jirgin sa. sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mata. ka sa duk wani abu da ka sani da ake sanya wanzu a ban to a sanya iri biyu mace da namiji min kullum zaujaini ibnaini to sai annabi nu ya dinga kewayawa sai a dau akuya a dau go misali sai a dau tinkiya a dau akuya a dau mijinta ko babanta ko ɗanta wanda za su zama biyu rago shi ma a ɗauki jinsinsa saniya haka to kuma wa ahalaka da duk waɗanda suka yi imani da kai ko kuma dama wanda suka yi imani da kai kan wannan za su shigo wa ahlaka duk iyalin ka tsince su saboda duk sun yi imani illa man sabaqa alaihi alqawlu minhum sai wa'anda Allah ya kaddara cewa su ba za su musulunta ba to annabi nuhu ya tattara su gaba ɗaya sai matarsa ita ta ce ba za ta shiga ba sai ɗansa kan'an shi ma annabi nuhu ya neme shi ya rasa to sai Allah subhanahu wata'ala ya gaya masa cewa da zarar kaga wato tanderu ya ɓarke da da wuta ko kuma ruwa ya fara kulkulowa daga wajen wa fara tannur fasluk fiya min kullin zawjayn ithnayn wa ahlaka illa man sabaqa alayhi alqawl minhum shikenan duk suka tattara ya tattara kowa da yana tattara kowa a ciki ta zero da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ah, ah, ah, Allah subhanahu wa ta'ala yake ce masa irkab fiha bismillah ku hau cikin jirgin ruwan da sunan Allah saboda tana ƙasa fa ba a cikin ruwa take ba sai suka hau bismillah Allah ya ce bismillah majraha duk inda za ta da sunan Allah za ta tafi wa murtaha kuma inda za ta tsaya shi ma da sunan Allah za ta tsaya to suka hau suka suka kira sunan Allah sai annabi nuhu to jirgin yana fara tafiya sai fara roƙon Allah rabbi anzilni ya ubangiji ka saukar da ni mun zalan mubarakan masauki wanda yake mai albarka wa anta khairul munzil to suna cikin tafiya sai hango ɗansa yana hango ɗansa kan'an wa hiya tajri bihim fi mawjin kalbi bali jirgin yana gudu mutanen suna kallo su suna yi musu dariya a hankali a hankali ruwa yana ci ruwa yana ci ruwa yana ci Allah ya ce fa fatahna abwaabas samai duk wata kofa mai zubar da ruwa daga sama sai muka bude ta bima'in da ruwa munhamirin wanda yake kwarara ta sama kenan wa fajjarna al-arda uyunan ita kuma kasa muka bubbude idaniyar ruwanta gaba daya ta dinga zubar da ruwa Allah ya al alma'u sai ruwan saman da na kasan ya haɗu ala amrin qad qudir dama al'amari ne tuni an kaddara haka za ta faru wa hamalnahu shi kuma annabi nuhu sai muka dora shi shi da wanda suka imani da shi akan me ala zati alwahin akan wani jirgi wanda aka yi shi da alluna dan a nuna maka cewa ba ba wani daukar dogon wato dogon shiri aka yi ana ta tsatsara yadda za a yi ba yin ta aka yi da alwahin alluna wa dutur da kuma yan kusoshi sai ga ta tajribi a ayunina tana gudu bi a ayunina a kan idonmu muna kallonta muna kula da ita jaza'an wayancan da muka halakar da su sakamako ne man kana kufir ko kuma wanda aka kafirce masa to muka saka masa muka dora shi akan wannan jirgi muka wuce da shi jaza'an liman kana kufir to annabi nuhu yana ta tafiya an rawaito kistoshi isra'iliyat da yawa akan tafiyarsa a cikin jirgin ruwa a cikin isra'iliya ɗin da ake rawaitowa da su wanda ba su inganta ba wai ana rawaito cewa akwai wani mutum irin dogayen mutanen nan ne wai shi bai shiga jirgin ruwan ba sai ya ɗauko matarsa ya ɗora ta kan kafaɗa shi gaba ɗaya ruwan ma wai iya kugu ya kawo mata yana ta tafiya da ita yana tafiya wa in ta je yunwa sai ya tsoma hannunsa ya lalubo kifi yau ina kifi zai rayu a wannan lokacin sai ya ɗauko sai ya tsora ya kara shi sama sai rana ta gasa sai ni ko mata ta ci wai amma wai duk da aka gama ana sauke shi saboda butulci irin na mace wai ta mai laifi wai ya ne mata laifi sai ta sai ne ka taɓa mun a rayuwa wannan ƙarya ne annabi nuhu Allah subhanahu wa ta'ala ya tsirar da shi to wannan amsa da Allah ya masa shine anan Allah ya ce walaqad na nuhu an nida'u huna bi ma'ana da'ana annabi nuhu mana ya kira mu fala ni'mal mujibuna madalla da Musa Allah wanda in aka kirawo mu muna amsawa ibn mardoya ya rawaito daga ummuna aisha Allah ya kara yadda a gare shi kamar da malaman tafsiri suke kawowa daga gare shi cewa lokacin da manzon Allah sama ya zo karanta wannan aya yana sallah a ɗakin na na aisha da ya zo ya karanta ni'mal mujibun sai ya ce sadakta rabbana ya ubangiji kayi gaskiya an ta karabu man du'iya kai ne mafi kusancin wanda aka kira bayan da za a ka kira ubangiji ka ce allahumma ko ka ce ya rabbi wallahi ce allah ya amsa maka kana kira allah zai amsa maka shi yasa allah yake alfahari da wannan nada na nuhun annabi nuhu ya kira mu to kada ka ga kasaita irin ta ubangiji ba a ce ma mun amsa masa ba saboda aikinmu ne amsa sai Allah ce madalla da mu su Allah masu amsa ya kai yaban kai wannan wata sifa ce da ubangiji ya sifantu da ita kai kuma ba a so ka sifanta da ita Allah ne zai ce ya ce faqadarna fa ni'mal qadiruna faqadarna sai muka kaddara ko kuma faqadarna sai muka muka iyakance muka gwada Allah ce fa ni'im fal falan faqadarna fa ni'mal qadiruna ma dalla da Musa Allah masu kaddara ko masu gwada kuma ya yi gori alam naja Allahu aini wa lisanan wahadai na wani hadainahu in ba Allah ba wanda ya isa ya haka fala ni'mal mujibun wa najjaynahu wa ahlihi mun tsirar da shi annabi nuhun tare da iyal da ahalinsa min al-karbi al-azim daga bakin ciki wanda yake al-azim babba alkarbil azim din shine wato <coughs> afuwan ahalin hudun malaman tafsiri suka ce waɗanda suka imani da shi gaba ɗaya mutum tamanin sai kuma dabbobi da Allah subhanahu wata'ala ya tserar da shi da su wajen zurriyatahu humul baqina sannan muka sanya zurriyarsa su kadai suka rage a duniya duk wanda ka gani da ragowar rai to zuriya annabi nuhu ne ba wani wanda ya saura ya ci gaba da haihuwa sai zuriya annabi nuhu alaihi salam wannan aya tana nuni akan cewa iyakacin zuriya annabi nuhu ne kadai ba su kare ba shi yasa Abdullahi dan Abbas kamar da muka kawo wancan asasin yake cewa a ƴaƴan nasa guda uku ne akwai samu da hamu da ya yafisu shine mai makama yake cewa <clears throat> ana allazi ta'rifuhu ya harisu ko ni ne wanda ka sani din nan ya harisu ta a ƙarshe da yake cewa shi ne ya shiga ya yaudari duka halittu gaba ɗaya samu humu wa hamuhum wa ya fi su da zuriyar samu da zuriyar hamu da zuriyar ya fi su din gaba ɗaya ba wanda bai shiga ya yaudara ba in ji shi mai makama wata rakna alai sannan muka bar wa annabi nuhu kyakkyawan ambato duk wanda zai zo bayansa sai ya ambace shi da alkhairi fil akhirina a zuriyar da suka zo bayansa salamun Allah ya ce aminci ya tabbata a gare ka ya kai nuhu ala nuhin ga annabi nuhu daga gare mu da mala'iku da mutane da aljanu gaba daya fil alamina a cikin talikai baki daya wannan salamun ala nuhi fil alamin din Allah subhanahu wata'ala ya ambace shi a cikin suratu nuh wanda wasu malamai suka ce abin da ake nufin kenan Allah ya ce ila ya nuh uhbit bi salamin minna wa barakatin alayka wa ala umamin mimman ma'aka wa umamun sanumatti'uhum Allah subhanahu wata'ala ce inna kadhalika najzil muhsinina dama kamar haka ne muke saka wa inda suka kyautata ibada gare mu bayan mu na gaskiya irin su annabi nuhu alaihi salam wannan shine takaitaccen tarihin annabi nuhu Allah subhanahu wata'ala ya bar jirgin nasa yana ta tafiya yana ta tafiya Allah ne ke ta kaɗa shi har sai da ya zo daidai wani waje da ake kiransa aljudi Allah ce wasta wa alal judi sai jirgin ya tsaya a judi yana cikin tafiya a jirgin ya hango ɗansa وهي maujin kalbi bali كالجبال Danu, نوح ibnahu shine kan'an wa kana fi ma'zilin dan yana dan da halaka nesa da su annabi nu annabi nu ya hango shi yana ya bunayyar kan ma'ana dana zo mu tafi tare wala takun ma'al kafirin a lokacin da yayi imani da an masa alfarma amma sai ce ta'awi ila jabal zan tafi zuwa wajen dutse gashi bai ba faga dutsen ba tunda gashi bai fi bai sai aljabali ba sai sai ila jabalin zan nemo dutse duk inda yake in fake zuwa gare shi ya asimuni min alma zai raba zai tsare ni daga wannan ruwa. Allah ya ce qala la asima yawma min amri llahi illa ma fahim ko dai annabi ya gaya masa ya ai yau ba wanda ya isa ya tsira daga wannan lamarin na Allah sai wanda Allah ya ji kansa ya sa shi a jirgin ruwa tana haka ma kawai wahala baina humal mawji sai wata igiyar wata gifta ta raba tsakanin su fa kana min al mughraqina sai zama cikin wayanda aka halakar da su to ne daga baya amma annabi nuhu saboda tausayi da ya sauka sai ce ya rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'adaka alhaq ubangiji kana yana cikin dangina yana cikin zuriyata kuma alkawarin nan naka na gaskiya ya tabbata akan cewa za ka tsirar da iyalaina wa anta ahkamul hakimin me Allah ya ce masa qila ya nuhu innahu laysa min ahli qala ya nuhu innahu laysa min ahli Allah ya ce masa ya nuhu ba ɗanka ba ne ɗanka kai ka haife shi amma wanda bai imani da kai ba ba ka ba ne innahu amalun ai amila amalan ko amilun a wata ruwaya kira'a shi yana aikata aiki ne gairar salihin wanda ba daidai ba to wannan yasa ubangiji sanu ta ala yawa annabi nuhu ka shaidin cewa kakka ƙara tambaya ta akan abin da ba ka da a akan ina jan kunnanka ne a zuka? ya ce ina jan kunnanka kanka zama cikin masu yin shishi min aljahil shi nan annabi nuhu ya nemi gafara ubangijin su subhanahu ta'ala jirgin su ya tsaya a judi kuma Allah ya bar jirgin ya dade ana ganin su akwai wani jirgi da ake gani a can su waye a da dade ya ke jirgin annabi nuhu wannan ƙarya ne judi tana da nisa da makka Ah, a yanzu ina jin tana wajen urdun ne ko a wajen nan jirgin ya tsaya to kuma barinta da Allah ya zuwa wasu lokuta ne na zamani da aka daɗe ana ganin su amma Allah ne kaɗai san adadin shekarun annabi Nuhu da barinsa duniya ya rayu ƙarasar shekarunsa ya koma zuwa ga Allah kuma sai Allah subhanahu ta'ala ya ci gaba da aiko annabawa innahu min ibadina al-mu'minin lalle annabi Nuhu yana cikin bayan mu mu'minai ثم أغرقنا الآخرين sannan bayan nan bayan mun tsirar da shi ragowar wayanda suka kafirce muka halakar da su da ruwan tufana ba wanda muka bari a cikinsu wannan wa'azi ne Allah ce inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid shahid annabi nuhu alaihi salam kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ba mu labari kamar yadda yake cikin hadisin Bukhari na Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare da a gare shi za a tashi annabi Nuhu ranar al-qiyama yuja'u bi nuhin yawm al-qiyamati fa yuqalu lahu sai a tambaye shi a ce hal ballaghta ka isar da sakon ka sai ce kwarai na isar ya ubangiji sai a kirawo mutanensa a ce kai annabi Nuhu ya isar muku da sako sai su ya ubangiji mu ba wani mai ba wani manzo ba wani mai gargadi da ya zo mana sai a ce to annabin waye shaidar ka sai ce manzon Allah sallallahu da al'ummarsa sai a zo da ku al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku za ku shaida sai manzon Allah ya karanta faɗin Allah subhanahu wataala wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasafan laysa dan muka sanya ku al'umma wasafan zaɓaɓɓu ai khiyaran udulan nagari shine ma'anar wasa ba wai tsakatsakiya ba kawai ay khiyaran udulan wa zalika ja'alnakum ummatan wasatan saboda me litakunu shuhada'a 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida sannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari cewa annabi Nuhu ya kai matuƙa wajen jan kunnen mutanansa kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi Abdullahi dan Umar Allah ya kare da a gare shi cewa wanda Bukhari ya rawaito cewa babu wani annabi da ya zo sai da ya ja kunnen mutanensa akan dujan annabi nuhu ma alaihi salam ya gargaɗi mutanensa akan abin da ya shafi al'amarin dujal ni ma gashi ina gargaɗin ku game da abin da ya shafi al'amarin dujal kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ba mu labari cewa ranar alkiyama kamar yadda ya tabbata a cikin a cikin muwadda ko kuma eh, ya zo a cikin hadisi ingantacce wanda wannan ya kawo shi Imam Bukhari ya kawo shi a cikin al Bukhari ah, ta hanyar Abu Hurairah ta Allah ya kare da a gare shi dan da za a tashi a cikin dumocewa ranar alkiyama a nufa annabi nu farko a je wajen annabi Adam ce ba zai iya ceton ku ba ni na ci ganyen bishiyar da Allah ya hana a ci sai dai a tafi wajen annabi nu a je wajen annabi nu da an je wajen annabi ya ce a ni ne addu'a Allah ya halakar da duniya gaba ɗaya me zan je da Allah sai a tafi wurin annabi musa sai ce ina ba zan iya ba a sai a je wajen annabi ibrahim ya ce ina ba zan iya ba na taɓa yin ƙarya sau uku sai a tafi wajen annabi musa ce ba zan iya ba na taɓa kashe wani bakin ɗin sai a tafi wajen annabi ibrahim abu annabi ibrahim ce ya yi ƙarya sau uku kuma ya karya gumaka ko da ke karya gumakan da ya ce babban su ɗaya daga cikin tauriyar da ya guda uku kenan sannan sai a je wajen annabi isa sai ce ina ni kuma ya bauta min aiki ba zan iya zuwa wajen ubangiji ba sai dai ku je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi Muhammad ana zuwa manzala ta ce me kuke so ce ce to muke ce to ai da ma na wani sai tafi gaban gaban al'arshi ya yi sujada ya fara rera wa Allah kirari Allah ya zan dinga yi wa Allah kirari da wasu sunaye a lokacin ne ma za a sanar da ni shi kansa mazala a lokacin zai ji sunayen sun shige shi ya yi wa Allah kirari sai Allah ya ce masa tsago tambayi abin da kake so za a baka kal tu'ta washfa tushaffa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na'am wa inna min shi'ati wa inna min shi'atihi la ibrahim فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم لسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين to ubangiji subhanahu wataala sai ya juya ke ba mu labari game da abin da ya shafi annabi ibrahim hala sai ubangiji ya faɗa a cikin alkur'ani mai girma wa inna min shi'atihi lallai haƙiƙa min shi'atihi daga cikin wato tawagar annabi ibrahim da daga cikin tawagar annabi nuhu alaihi salam cikin waɗanda suka ci gaba da tafiya akan tafarki madaidaici irin na annabi nuhu suka taimaki wannan addini na annabi nuhu alaihi salam akwai annabi ibrahim alaihi salam la ibrahim wa inna min shi'atihi la ibrahim shi'a in an ce shi'a asali ana nufin mabiya amma waɗanda suke taimakawa wanda suke bi wannan shine shi'a to hakika annabi ibrahim allah ya kara yadda a gare shi ya kasance cikin waɗanda suka taso a kan asalin fitara da kuma addinin annabi mu wannan shine shi'a a lugha amma a istilahi kungiya da kaji ana ce mata shi'a a wato saboda lokacin da rikici ya faru tsakanin bangaren sayyidina aliyu da bangaren sayyidina muawiya akan ijtihadin hukunta waɗanda suka kashe sayyidina usman nan take ko kuma a basu zuwa lokacin da gwamnati za ta zauna sai sayyidina aliyu ya ga cewa maslahar shi ne tun da dai suna da awar musulunci wanda suka kashe sa'idina usman yanzu idan muka ce za mu hausu da tara da suka mu kakkashe su rikici ne zai barke tsakanin su kashe mu kashe su banda a bari gwamnati ta tsaya da kafar ta tukunna a tantance tsaki da tsakuwa shi kuma muawiya a matsayinsa na waliyin jinin usman a matsayinsa na babba a familin su sai na usman banu umayya yana ganin cewa a lalle nan take yake so lalle lalle da an gane fuskokin manya manyan su to lalle duk wanda aka san da shi ya zo ya tsaya a wannan fitina a kashe shi wannan shi ne hukuncin Allah sai na aliyu ya ja daga sai na muawiya suka ja daga to wannan ya janyo har aka yi abin da ake kira mawuƙi a sissi to wanda suke tare da sayyidina ali da ake ce masa shi atu ali wanda suke karfafa ra'ayin sayyidina ali wanda suke tare da muawiya kuma ake masa shi atu muawiya to wannan shi ya bayar da shi ali da shi'ar muawiya sannan daga baya baya ga an gama wannan to sai wala'i da kuma soyayya da biyayya ga sayyidina aliyu ta yi zurfi ga mabiyansa ko wata daga cikin mabiyansa har ta kai wasu suna fifita shi akan na Usman Allah ya kare yadda a gare shi to sai ya zanto kamar wani tambari ne na wa'anda suke fifita na Aliyu akan na Usman sai ake ce musu shi'atu Ali to ana nan ana nan abin yana kara faɗi har sai ya zanto irin da da ibn saba al-yahudi yadda ya binne a cikin musulunci ta fara yin tasiri wajen da'awar cewa sai da na aliyu ma cutarsa aka yi da zaluntarsa aka kwace halifanci daga hannunsa sai zanto ta kullo daga nan cikin wasu ba gaba ɗansu ba wanda ake cewa shi ato ali ɗin daga ba ta sai sinan shi a yayi don rinjaye a kansu ake ce musu shi ato ali daga baya ake ce musu shiya duk da suna da sunaye daban-daban a nan sai aka fara da'awar zalunci sai aka fara karerayin cina na fatima alaihi salam sai kuma aka fara a karyar da awar raja'a cewa manzon Allah zai dawo kamar yadda annabi Isa zai dawo sannan aka yi da awar wasiya cewa manzon Allah ya ba wasiya ta na Aliyu ne zai yi da ƴaƴansa sannan aka yi da awar cewa ƴaƴansa ma za su dawo to kafin nan kuma sai abu yana ta girma yana ta girma har zuwa lokacin da aka shi na Hussein radiyallahu anhu har aka samu kuma yan sabaiya a yan abin nan masu mabiya munnan muktar ibn ubaid al-saqafi sannan kuma daga baya abubuwa suka yi takan kama dai har aƙida ta zama yadda ta zama a yanzu ake ce mata shi'a to Allah ya ce wa inna min shi'ati ila ibrahim idan suka ce shi'a kalma ce ta yabo to Allah subhanahu wata'ala ya faɗe ta anan wa inna min shi'ati ila ibrahim kuma ya faɗe ta a jami'i ma yake cewa la takunu minal mukhtirin minal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a farraqu dinahum suka a wata kira amma farraqu dinahum suka bar addinin su wa kanu shi'a suka zama yan shi'a inda haka ne da sai mu fassara wa sai mu ce an ce nan inna min shi'ati ila ibrahim to kuma nan an ce allal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a to ibraniyanci ne ibrahim a ibrariyancin kuma abraham abraham ko abraham ko abraham amma kun san turancin yanzu an ce turanci ana nufin ingilishi da faransanci faransai kenan da yaren portugal da yaren italy da yaren jamus duk waɗannan turanci ne sai dai da yake ya shahara a ƙasashen renon ingila da in an ce turanci mu anan ingilish ake nufi a renon faransa kuma yanzu ka je nijar ka ce turanci ko ka ce turawa faransa ke nufi da faransa to da yaren ibriya abraham kenan wanda shi ma in aka fassara shi da larabci yana nufin al'abul rahi ko al'abul hanun uba mai tausayi to wannan kyakkyawan suna ne da shi annabi ibrahim din aka sa masa domin ya zama haka kamar yadda asalin masadir da kuma maraji na na na na na na tarihi suke tabbatarwa annabi ibrahim alayhi salam kamar yadda muka samu a cikin isra'iliyat littattafan yahudawa da kiristoci cewa an haife shi a wani gari da ake kiransa harran wasu kuma suka ce a ba a harran aka haife shi ba an haife shi ne a wani gari da ake kiransa or ita kuma or din wani ƙauye ne a babil da take iraki saboda shi annabi ibrahim dan iraki ne a nan ya taso alaihi salam ya auri mata uku amma mu mata biyu ne suka shahara shine ya auri tsara lokacin da ya aure ta ta ya girme ta da shekara goma to ita sara ɗin daga baya ita ta haifa masa ishaqa shi kuma annabi ishaqa shi ya haifa annabi Yaƙo. wanda shi ne ake sai masa isra'il wanda shi ya haifa ta annabi yusuf da su ɗan uwan annabi yusuf ɗin shi ne ƴaƴansa ne ake sai musu banu isra'il ƴaƴan annabi yaqub kenan alaihi salam daga baya kuma annabi ibrahim alaihi salam lokacin da ya daɗe tare da matarsa tsara ba sa haihuwa to sun yi tafiya zuwa misira daga iraki kamar yadda ya tabbata a hadisi lokacin da suka je misira to sun tarar da wani sarki mugun sarki sunansa abi malik malik jarran to shi duk wanda aka gano mayan mata ne aka samo duk mace mai kyau ita shi sai a kwato masa ita sai ya kashe mai ita annabi ibrahim ya ce to ke daga a garin nan ban san wani mai imani ba daga ni sai ki dan haka in ya tambaye ki ki ce ke yar uwata ce dama ke yar uwata ce a musulunci annabi ibrahim sai wannan ita ce ƙarya ta farko da ya taɓa yi kuma ba karya ba ce ai tauriya ce shine ka saya magana kai ga abin da kake nufi amma kuma kana so mai sauraron ka ya fahimci ki wani abin da ba to annabi ibrahim alayhi salam sun shiga da wannan da ita matar tasa sai aka ba wa sarkin labari cewa an zo da wata yan mata kyakkyawa sai ce aje a kawo mata ita ana zuwa sai aka tambayi annabi ibrahim sai aka ce ke matarsa ce sai ta ce ni yar uwarsa ce ya ce to ka sai aka ba annabi ibrahim ba a kashe shi ba sai sarki ya ce a kai masa ita to ya je zai kaɗaita da ita ya shiga inda take sai ce ya ubangiji in dai na imani da kai kuma na tsare al'aurata da mutunci na sai ga mijina Allah ka kawo min ɗauki ka tsare na daga sharrin wannan mutumi ya kai hannu zai taɓa ta sai wani abu kamar wuta ya kama jikinka ya ƙara yunƙurin haka ta sake yin addu'a ya kuma yi sai ce kai wannan kun zo min da shaidani ku fita da ita sai aka fita da ita sai ya ko ɗaya daga cikin bayinsa ku yanginsa kyakkyawa ana kiranta hajir haka ita hajir wacce da hausa muke cewa hajara kyakkyawan mace ce sai ce ga ta nan an ba ta kyauta da aka ba ta ita kuma sai ta bawa annabi ibrahim ita alaihi salam to annabi ibrahim da ya karbi ta hajar din to sun zauna da ita tsara kusan shekarar ta tamanin da wani abu ko saba'in da shida ba ta taɓa haihuwa ba ita tsara saboda annabi ibrahim ba shi da ɗaku ɗaya shi yana da shekara tamanin da shida ita kuma tana da shekara saba'in da shida a lokacin sai ta tausaya masa ta ga ya kamata a ce yana da ɗa sai ta ce na baka dama ka yi sadaka da ita ma'ana ka mu'amalance ta mu'amalan mata shi shikenan annabi ibrahim ya mu'amalanci ita Hajar mu'amalan mace matarsa saraka sai ta samu ciki da ta samu ciki sai ta haifa masa ɗa sai ya sa wa ɗan suna Ismail to wannan shine tarihin haihuwar annabi Ismail amma game da abin da ya shafi a annabi Ibrahim gobe in Allah ya kai mu tarihin sa zani mu ji yadda aka yi ya samu shari'a da kuma yadda ya artabu da mutanensa inda Allah ya bamu labari a cikin wayannan ayoyin da alaramma ya karanta mana wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya ya ambaci annabi Ibrahim kwarai da gaske a cikin alkur'ani a wurare daban-daban wanda idan ka tattara wuraren suke baka jimillar irin wato irin matsayinsa a cikin alkur'ani an halarce shi a wurare 69 ibrahimu ibrahima a mahallin nasaba da a mahallin jarra ya ibrahimu ya ibrahimu da kuma ibrahima an ambace shi su 69 a cikin alkur'ani wadan Allah ya da gobe a karatun mu akan tarihin annabi ibrahim in lokaci yayi da annabi ismail alaihi salam da kuma ɗan rikicin da ake kan tsakanin kiristoci da suke ganin cewa kistar da take cikin whatsapp party ta yankaɗa kista annabi ishaq ce da kuma magana mafi inganci ta malaman tafsiri akan cewa annabi ismail alaihi salam ne da fatan allah ya kai mu lafiya ubangiji allah ya ba mu wannan da kake magana jerin tsohuwar su na jerin tsohuwar su zai nuna kama a cikin da su da kwakwar su da wani kwanar su da zaba tsohuwar su da jerin ayatun su da zaba tsohuwar su da zaba tsohuwar su to eh ba za a ce tunda ka san shi tartibin ba lalle ne ya zanto kamar za ka ga a wata surar annabi nuhu daga baya ake kawo shi ko ba gaskiya ba kamar in ban manta ba a cikin suratul furqan ne ko ina ne sai daga baya kawo annabi wata kuma za ga an fara kawo shi shi ne sarki da kadar sannan ma to don haka wannan tartibin ba shine kadai hujjar cewa daga wani sura ba amma yana cikin abin da ake kafa hujja da shi wallahu ta'ala a'la to yau muna ranar laraba shi lokaci ne na bayan sallar la'asar shi kuma dare ne na 21 za a shiga wanda ana tsara lailatul qadar ya zanto tsakanin 21 ko 23 ko da biyar ko da tara a ko da bakwai ko da tara kuma muna da damar wutan Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan lokaci wanda yake mai tarin albarka ga azumi ga an yi karatu an ambaci Allah subhanahu wata'ala don haka muna tawassuli da kyawawan sunayen Allah da sifofinsa Allah ya biya mana bukatunmu Allah muna roƙonka ka sa mu cika da imani Allah ka sanya imani a cikin zukatanmu Allahumma الإيمان وزينه al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih من al isyan waj'alna min ar-rashidin اللهم يا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم يا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا, ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم إنا نسألك من خير وأسألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ya ubangiji muna roƙonka wannan cuta da ta addabi duniya ta corona Allah ka raba mu da ita Allah duk wata cuta ma kowace iri ce ubangiji Allah kai mana maganin ta yan uwanmu da suka mutu a cikin wannan annoba Allah ya gafarta musu musulmai Allah ya karɓi shahadarsu wanda suka kamu da rashin lafiya kuma Allah ka gaggauta ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta lafiyar mu ka ƙara kare ya ubangiji abin da yake tattare da wannan annoba na tsoro Allah ka amintar da mu shi ya ubangiji abin da ke tattare da wannan annoba na barazanar karewar tattalin arziki Allah ka sa mu sai dai mu ji ana yi Allah ka za kuma mu sanadiyar budewar kofofin arzikinmu ne ya ubangiji Allah kai mana maganin talauci Allah kai mana maganin bakin ciki Allah kai mana maganin damuwa Allah kai mana maganin hassada Allah kai mana maganin munafunci Allah kai mana maganin riya Allah dukkan abin da yake faruwa na gurɓacewar tarbiyya Allah ka tsare mu ka tsare ƴaƴanmu iyalanmu Allah ka sanya musu imani Allah ka ba su ikon tsayuwa akan dokokinka mu ma Allah ya ba mu ikon tsayuwa akan dokokinka ‘yan uwa ‘ya'yanmu da matanmu da abokanan arziki da suke cewa musu addu'a Allah ya ba su mazaje na gari ubangiji masu neman aure a cikinsu Allah ya ba su mazaje na gari zawarawa da ‘yan mata Allah ka ba su mazaje na gari samarin mu Allah ubangiji subhanahu ta'ala ya shiryar da su ya ba su sana'a ya ba su ya sanya musu albarka ya ba su mata ya nagari ya ubangiji yan kasuwan mu Allah ka karfafa kasuwancin su Allah ka karfafa kasuwancin su masu neman jari da tsayawa da su a ciki Allah ka ba su masu shi Allah ka haɓaka musu ka inganta musu mu na gwamnati ubangiji Allah ya sanya musu albarka a cikin albashinsu ya Allah masu neman aikin kuma Allah ka ba su masu neman canji Allah ka canja musu da mafi alkhairi masu neman admission masu neman karatu da makarantu ubangiji Allah ka ba su ya Allah ka ba su ya Allah ka ba su ‘ya'yanmu da suke makarantu na alkur'ani Allah ka azurta su da haddar alkur'ani mai girma Allah ka ba su ilimi da za su yi aiki da shi Allah ka sa ilimin ya zama gata a gare su Allah ka sa alkur'ani ya cece mu Allah muna da bukatu masu tarin yawa wanda lokaci ba zai iya bari mai ta lissafa su ba Allah kai ka halicce mu kai ka halicce bukatun namu Allah ka biya mana bukatun mu ya Allah ka biya mana bukatun mu اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين السلام عليكم